بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama inda za mu yi bayani dangane da ɗabi'u a musulunci ta yadda za ku ji ma'anan ɗabi'a a musulunci sannan kuma da muhimmancin ɗabi'u a musulunci insha Allah za mu yi ƙoƙarin wannan bayani ne cikin tare da amfani da bayanai na malaman ɗabi'u ta malaman akhlaq kenan inda za mu ji kowanne daga cikinsu menene ya nuna a matsayin ta'arifi ga ainihin watan akhlaq sannan kuma inda za mu ji insha Allah muhimmancin akhlaq da kuma tasirin shi a rayuwar musulmi na farko dai malaman akhlaq suna ta'arifin akhlaq da cewa al-akhlaqu hiya majmu'atul kamalat al-ma'nawiyya والسجايا lil insan Wata malaman أخلاق suna تعريف أخلاق da cewa shi أخلاق watan ɗabi'u kenan wasu tarin kamaloli ne wanda suke a cikin zuciyar mutum da kuma wasu sifofi wanda suke na batini wanda suke tare da mutum wannan tarifi na waɗannan malamai dangane da ilmin akhlaq ya nuna cewa sun ɗauki akhlaq a matsayin kenan sifa ko kuma malaka watan sifa kenan idan ta gini sosai ta tabbata lokacin ta zama malaka a cikin zuciyar mutum a baɗininsa wannan shine ɗabi'an shi inda za mu ga kuma wasu sashen malamai su kuma irin ta'arifin da suke ma akhlaq suna cewa innal akhlaq ahyanan tutlaq alal amal wasuluk allazi yansha' min almalakatin nafsaniya lil insan suna cewa su akhlaq watan su ɗabi'u ana itlaƙin su ne ana cirata su ne zuwa ga aiki da kuma ɗabi'a wanda sun samo asali ne daga ainihin watan malakat daga wasu sifofi wanda suka zauna zaunannu a cikin baɗininsa a cikin zuciyansa watan shi mutum kenan saboda haka kenan za mu iya ganin sumanin wurin bayanin da suke ma ilimin akhlaq shi ma shigen wancan bayani ne shigen wancan tafsiri ne shigen wancan ta'arifi ne inda suke nuna cewa akhlaq yana iya zama ainihin watan aiki kamar yadda yake iya zama ainihin watan sifa watan kenan za mu iya fahimta cewa akhlaq a nan wurin ba wani abu ne illa abin da yake aiki wanda yake wannan aikin yana ɓuɓɓugowa ne daga sifa wanda ya riga ya zamanto malaka a cikin zuciyar mutum a cikin batinin mutum saboda kenan za mu iya ganin cikin waɗannan bayanai guda biyu <clears throat> wanda malaman akhlaq suke ishara zuwa ga ta'arifin akhlaq cewa na harko akhlaq sifa ne na biyu kuma akhlaq aiki ne kenan siffan mutum yana iya zama ɗabi'an shi hakanan kuma aikin mutum yana iya zama ɗabi'an shi yana yiwa kuma a yi ta'arifin akhlaq kamar yadda sauran malamai suke bayanin ilimin akhlaq wasu suna ta'arifin cewa wani lokaci aiki ne wanda yake gangarowa daga ainihin watan shi mutum ya zamanto wannan aikin ya gangaro daga mutum a yaushe ba wani lokaci ba tana wani lokaci mutum ya aikata wani aiki takaitaccen aiki aiki ya zo masa ba tare da tunani ba ko ba tare da niyya ba wannan ba ya zama ɗabi'an shi ko kuma wata sifa da take tare da shi haka kawai sifa ta bijiro masa a cikin zuciyarsa, wannan bai iya zama ɗabi'an shi amma duk lokacin da aiki ya bijiro daga mutum wannan aiki ya zamanto ya zo so ɗaya so biyu so uku to shi ya riga ya zamanto ɗabi'an shi kenan a nan wurin muna da bayanai na malamai wanda sun kasu kashi-kashi na harko dai wasu suna ɗauka cewa akhlaq sifa ne wasu kuma suna ɗauka cewa akhlaq aiki ne a lokaci guda kuma wasu suna ba da bayani akan cewa wannan aiki yana buƙatar ya zamanto aiki ne wanda ya zo ya bijiro daga mutum ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba wannan lokacin zai iya zamanto ɗabi'a na mutum zai iya zamanto akhlaq ɗin mutum saboda kenan muna iya cewa al-akhlaq yana nuhin kenan ɗabi'u watan sifofi ne wanda suka nina a cikin zuciyar mutum a cikin batininsa lokaci guda kuma wasu ayyuka suna iya bishirowa daga ainihin watan waɗannan sifofi ɗin sawa'an waɗannan ayyukan da za su bishiro daga wannan sifofi ɗin kamar da yake sifa ɗin ma ita ma tana iya kasancewa sifa ce wadda take mai kyau yana iya kasancewa kuma sifa wadda take bata da kyawu hakanan kuma aiki shi ma yana iya kasancewa aiki mai kyau lokaci guda yana iya zama kuma aiki wanda yake baya da kyau dukkaninsu ana kiran su ɗabi'a ne kawai ainihin watan bambancinsu shine wannan ɗabi'a mai kyau ne wannan ɗabi'a mummuna ne. muna da ɗaya daga cikin malaman akhlaq ana kiran shi ibn miskawai a cikin littafinsa mai suna tahzibul akhlaq wa tathirul a'raq inda yake nuna cewa innal khuluqa huwa tilka alhala an-nafsaniyya allati tad'u al-insan li af'alin la tahtaj ila tafakkurin wa tadabbur yana cewa abinda ake nuni da khuluq abinda ake nuni da ɗabi'a Shi ne wannan hali wanda yake a cikin zuciyar ɗan adam wanda yake kiran shi ɗan adam ya zuwa ga ainihin watan ayyuka waɗanda wannan ayyuka ɗin lokacin da zai aikata su baya buƙatar sai ya yi tunani baya buƙatar sai ya tadabbure wannan shi ne abin da ake kira ainihin watan huluk wannan ya zo cikin littafinsa a shahi na hamsin da ɗaya hakanan shi ma marhum faidul kashani a cikin littafinsa mai suna al yana bayanin cewa ilam annal khuluqa huwa ibaratun an hay'atin qa'imatin fil nafs tasduru minha al af'al bi suhulatin min duni hajatin ila tadabburin wa tafakkur yana cewa ka sani ya kai dan uwa abinda ake nuni da ɗabi'a ibara ne daga ainihin watan wani hali wani hai'a wanda yake tsaye a cikin zuciyar mutum watan wani sifa ne wanda yake tabbatacce wanda ya riga ya nuna ya tabbata a cikin zuciyar mutum wanda ta hanyar wannan sifa ta hanyar wannan malaka ne ayyuka suke bishirowa daga shi mutum saboda haka baya buƙatar masu ya yi tunani lokacin da zai aiwatar da wannan aikin baya buƙatar sai ya tadabburi lokacin zai aiwatar da wannan aikin saboda haka wadda ya niyan aikatawa zai aikata ne kawai saboda me saboda sifa ɗin ta riga ta zamanto malaka gare shi sifa ɗin ta riga ta kasance ta nina a cikin zuciyar shi a cikin batinin shi saboda haka sakamakon wannan sifa ne dukkanin ainihin watan ayyuko ayyukan shi suke bijirowa gwargwadon kyawun wannan sifa gwargwadon kyawun ayyukan shi gwargwadon munin wannan sifa ɗin gwargwadon munin ayyukansa saboda haka muna iya ganin cewa in ka ga wani aiki ko wani magana ya bijiro daga mutum to wannan ya nuna ainihin watan abin da yake ɗauke da shi a cikin zuciyar shi abin da yake ɗauke da shi a cikin batsinin shi saboda haka wannan shi ne ɗabi'an shi kuma dalilin wannan ɗabi'a ne wannan aikin ya bijiro sawa'an ya kasance aikin na kwarai ne ko kuma aiki mummuna ne saboda haka wannan kenan a takaice dangane da abin da ya shahi ta'arifin akhlaq kamar yadda muka ji daga ainihin watan malamai na akhlaq sai kuma za mu shiga bayani dangane da abin da ya shahi ahammiyan akhlaq wata muhimmancinsa a cikin rayuwar ɗan adam kyawawan ɗabi'u suna da matukan tasiri a cikin rayuwar ɗan adam hakanan kuma miyagun ɗabi'u suna da matukan tasiri a cikin rayuwar ɗan adam yana da kyau zamanto ɗan adam ya yi ƙoƙarin samar da kyawawan ɗabi'u a cikin rayuwarsa hakanan kuma iya gwargwado ya ƙoƙarin ganin cewa ya nisance miyagun ɗabi'u a cikin ainihin rayuwarsa saboda mummunan tasirinsu za mu ganin cewa muhimmancin matsaloli na akhlaq wato abin da suka shahe kenan ɗabi'u suna da ainihin wata matuƙar muhimmanci a cikin musulunci a kuma kowane zamani musamman ma cikin wannan zamanin namu musamman a wannan lokacin namu wanda za mu ga cewa ainihin watan dukkanin abubuwa wanda za su iya sa mutum ya kauce ma hanya wanda yake ya yi daidai da shari'a ya yi daidai da hankali suna nan ba tare da wahala mutum zai iya samar da su in wancan zamuna wanda suka gabata sun kasance zamuna ne wanda suke suna da wahala ko da mutum yana son ya kauce ma hanyar Allah ta'ala ko yana son ya kauce ma abin da ya sa ma hankali to yanzu wannan zamanin komai ya kasance cikin sauki saboda samuwan gidajen tele gidajen ainihin sinima gidajen bidiyo da abin da ya kama da haka da hanyoyi na intanet da duk abin da ya kama da haka za mu ga cewa hanyoyi buɗe suke sun kasance ko ina cikin sauƙi mutum zai iya samunsa zai kasance cikin kwamfuta ne ko zai kasance cikin mobil ne ko abin da ya kama da haka nan hanyoyin sabo suna nan da sauƙi saboda haka za mu iya ganin kenan wannan lokacin matukan ainihin watan akhlaq ilimin akhlaq yana da matukan muhimmanci ya zamanto an yi binciken shi saboda ya zamanto an gyara mutane kada ya zamanto sun lalace kada ya zamanto sun kama hanyar bata kada ya zamanto sun kama hanyar da ya saba ma shari'a kuma ya mu hankali saboda haka kenan za mu iya ganin cewa abin da zai iya zamanto mahuta gare mu a wannan lokacin shine ya zamanto mun yi kokarin mun fahimce menene dabi'u na addinin musulunci waɗanne ɗabi'u ne suke na musulunci wanda ainihin wata ake bukata ya zamanto mutum a koda yaushe ya yi iltizami da shi kuma wani irin tasiri ne a gare su a cikin rayuwar ɗan adam yana buƙatar ya zamanto mun san wannan lokaci guda kuma yana buƙatar ya zamanto mun fahimci miyagun ainihin watan ɗabi'u irin tasirin da suke da shi wanda baya da kyawu a cikin mu wanda yake yana da kyau ya zamanto mutum ya san wannan insha Allah cikin bayananmu da za su zo nan gaba za mu ga ainihin watan matukan inda kyawun ɗabi'u suke da ainihin watan fa'ida cikin rayuwar ɗan adam ta nan za mu iya gane muhimmancin musulunci ta nan za mu iya gane girman musulunci ta nan za mu iya gane darajar musulunci da ɗaukakan musulunci wanda allah subhanahu wa ta'ala mai rahama wanda ya halicce mu ya aiko mana da manzanni ɗaya bayan ɗaya hakanan kuma manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana da sabon allah subhanahu wa ta'ala bayan shi kuma hakanan kuma iyalan gidansa da sabansa managarta sun bayyana mu ainihin watan al'umma kyawawan hanya wanda ya kamata su yi riko da shi wanda in sun kama shi za su tsira cikin rayuwarsu za su samu daɗin duniya da daɗin lahira saboda haka cikin bayanan bayananmu da zo nan gaba za mu yi ƙoƙarin bayani dangane da abin da ya shahi muhimmancin kyawawan ɗabi'u a mahanga na alkur'ani mai girma watan za mu ji yadda ayoyin alkur'ani suka yi bayani dangane da kyawawan ɗabi'u hakanan kuma za mu yi ƙoƙarin bayani kyawawan ɗabi'u dangane da eh, ta mahangan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka hakanan kuma za mu je irin ainihin watan bayanai na malamai dangane da abin da ya shahi kyawun ɗabi'u da kuma tasirinsu a cikin wannan rayuwa tamu kyawun ɗabi'u su ne za su ba mu tsira duniyarmu da lahiranmu kyawawan ɗabi'u su ne za su ba mu daraja su ne za su ba mu ɗaukaka su ne za su ba mu kusance zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su ne za su mai da mu misali a cikin wannan rayuwa sune za su warware mana dukkan matsalolin da muke fama da su na lalacewa na dabi'u da ainihin watan koma baya a bangaren ainihin watan addini saboda haka muna fatan allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan tawfiki din insha allah da fatan mun karu a cikin wannan bayanan da muka yi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin اللهم الهمنا طاعتك وجنبنا معاصيك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك واحللنا بحبحه جنانك واغش عن بسائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين